Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. har yanzu baba yakub makeri ne tare da hawa sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litinin 16 ga watan oktoba shekarar 2023 a cikin shirin za ku je tattaunawar da wakilin murya amurka umar faruk musa ya yi da ministan yada labaran najeriya akan zama da hukumar zartarwar tarayyar najeriya ta gudanar a jagorancin shugaba bola ahmad tinubu haka zalika za a ji cewa hamshakin dan kasuwan nan na kasar kamaru alhaji abu usmanu ya bar duniya kuma lamarin ko kuma labarin ya jefa al'umman kamaru cikin katsuwa kamar kowane daren ranar litinin yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wato tsare-tsare da hukumar najeriya ke yi na samar da abinci a lokacin rani wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar akwai kuma labaran wasanni daga nan washington dc amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yau Litinin jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ana samun ƙaruwar fusatar al'ummomi a Chadi a yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke tsere ma rikicin Sudan ke ci gaba da kwarara cikin ƙasar lamarin da ke ƙara nauyi akan ɗan arzikin da a ƙasar ta Chadi ke gurgura domin riƙe rayuwarta. madeline alinge sakatariyar kasa a bangaren tattalin arziki da ke da haɗin gwiwa da bangarorin ƙetare a harkar tattalin arziki a ƙasar ta chadi ta ce akwai mutane a cikin chadi da su ma suka rasa matsugunansu daga al'ummominsu sakamakon nauyin da 'yan gudun hijiran suka ƙara juga ma ƙasar ta ce muna tunanin muddin ba mu kula da mutanenmu ba to husatar na iya haifar da zaman ɗarɗar a yankin kudancin chadi dai na fuskantar wani irin yanayin tuttuɗowar 'yan gudun hijira da masu komowa daga sudan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton 'yan ƙasar sudan kusan su 490 sun nemi mafaka a caji tun a 15 ga watan afrilu lokacin da faɗa ya ɓarke tsakanin sojojin sudan da dakarun katakwana na rsf bangaren shari'a na ma'aikatar tsaron amurka ya bude wani bincike kan laifin nuna tsana sakamakon kisan wani yaro ba amurki ba falastini a ranar asabar kusa da chicago na jihar illinois kamar yadda babban mai shari'a na amurka mary garland ya sanar an ce mai gidan da yaron mai shekaru shida a duniya wadaya alfayom suke zaune da shida mahaifiyarsa ne ya daba masa wuka har so 26 ita ma mahaifiyar yaran hanan shahin mai shekaru 32 ta samu nata raunin amma ana sa ran za ta rayu yan uwan yaron da mahaifiyarsa sun ce su kaɗai mai gidan ya ware ya yi musu hakan saboda suna musulmi a matsayin martani ga yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas amurka ta ce za a sake buɗe kan iyaka da ta tsallaka tsakanin zirin gaza da masar duk da dai ba a san takamaiman lokacin yin hakan ba yayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin matsanancin halin jin kai a gaza sannan isra'ilan ta shaida wa falastinawa da ke zaune a yankin arewaci da su hanzarta ficewa daga yankin kafin saukar harin soji ta ƙasa da take shirin kaiwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ake sa ran ya isa isra'ila a yau litinin bayan kai ziyara a wasu ƙasashe da dama da ke yankin ya ce amurka na aiki tare da masar da isra'ila da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da kayayyakin jin kai sun shiga gaza sun kuma kai ga mabukata ofishin shugaban isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa cikin wata sanarwa a yau litinin cewa babu wata yarjejeniya da aka kulla kan tsagaita wuta domin shigar da kayan jin kai cikin gaza ko bayar da dama ga 'yan kasashen waje su fice daga yankin a yau litinin ne wata majiya mai karfi ta bayyana cewa jami'an amurka da na isra'ila na tattauna yiwuwar shugaba joe biden ya amsa goron gayyatar shugaban isra'ila benjamin netanyahu na kai ziyara isra'ila a nan ba da jimawa ba ziyarar nuna goyon baya da shugaba biden zai kama babba aboki amurka a yankin gabas ta tsakiya za ta biyo bayan makamancin wannan ziyarar da sakataren gwamnati wato sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai wanda yanzu haka yake yankin na gabas ta tsakiya akwai kokarin diplomasiya da ke tafiya tallafi da zai samar da agaji ga isra'ilin da ke fama da raɗaɗin harin bam ɗin ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai wa isra'ilan da ya yi sanadiyar mutane 1,300 hari mafi muni da ƙasa ta gani a tarihin kafota shekaru 75 har a yare yau litinin ne isra'ila ta ci gaba da yin ruwan bama ba mai a gaza inda ta rika kai hare-hare ta sama tun a cikin dare yayin da faɗan ya shiga rana ta goma inda shirye-shiryen isra'ila na kai hari ta ƙasa ke ƙara kankama. kama a ƙarshe akalla yara hudu ne suka rasa ransa a jiya lahadi a burundi bayan da katanga ta fada a wani coci ta kuma fada a kan yaran da ke ɗauka darasin addini a ila yau an tono wasu mutum sha biyar da suka samu rauni cikin burakusan ginin katangar cocin na kiyange petin costal da ta faɗi ƙasar da ke tsakiya afirka na da mutane sama da miliyan sha uku da ta kuma yi fama da zubar ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to a yau litinin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya jagoranci zaman majalisar zartarwa wanda ta kunshi ministoci da manyan kusoshin gwamnatin kasar wannan taro shi ne na biyu tun kaddamar da majalisar sabanin taron mako-mako da majalisar kan a baya bayan taron wakilin mu umar faruk musa ya tattauna da ministan yada labarai alhaji muhammad idris domin jin dalilin da shugaba bola tinubu ya jima bai wannan taro na mako-mako ba shi ai shugaban kasa na da izini yana da yanci ya ce ga yadda yake son a tafiyar da al'amarin nan abu ne wanda ba wai an rubuta ba da cikin tsarin kundin mulki cewa ai lalle wai dole sai rana kaza a je a yi zauna a yi mitin ba ba a ce haka ba an ce za a rika zama ne a rika tattaunawa ba a ware rana a ce ga rana da aka ware kuma a ce in ba a zauna ba to kenan wato aiki bai daidai ba babu wannan ah, yadda kowa ke ganin aikinsa zai tafi daidai haka ne zai yi. To yau menene muhimman abubuwan da aka tattauna kuma wane matsayi aka yi akan waɗannan abubuwan? To na farko dai ah, ministan ah, ayyuka ya kawo abubuwan da ya kamata a duba na ya ce idan misali za a yi aiki da kwalta wajen yin tituna kamar kwalta ya kan dan fi da haka sannan kuma ya fi dan wuyan sha'anin samuwa kuma da yake dala na ƙara tashi idan aka ce za a rika koma ga kwalta kowane lokaci za a samu wato hawan farashi sai aka yi tunani cewa to ya kamata a koma ga amfani da siminti da kankare saboda shi siminti na da kankare nan komi nashi a nan gida ake samun shi babu wani wanda ake cewa bari a je waje a je a kawo muna da shi a nan gida wanda zai isa aikin akan wasu manyan tituna da za a yi saboda haka aka kawo shugaban kasa kuma ya amince majalisa ta amince cewa yana da kyau a je a duba a gani a yiwuwar yin wannan wasu titina da za a yi da wato da siminti kenan na farko kenan na biyu kuma akwai maganar da aka yi na Kudade da za a samu akwai wani bashi da aka samu na dala amurka biliyan ɗaya da rabi a kan wato kudin ruwa mai sauki sosai wannan kuɗaɗen aka bada su ne ga kasashen da suke tasowa saboda biyan bukatun wasu abubuwan da za su iya yi nan take kafin su jira kudin su na shiga yanzu to sai ta duba ta ga cewa yana da amfani a karbi irin wannan bashi domin a yi ma 'yan najeriya wasu ayyuka a cikin gaggawa don a cikin moriyar gwamnati a ke yanzu. kawo yanzu an daɗe ana suka gwamnatin cewa ta ci gaba da ciwo su suka kamar yadda gwamnatin buhari ta yi shin me zai bambanta akan yadda gwamnatin buhari ta aiwatar da ko ta kashe kuɗaɗen nan da wanda bola tinubu zai a gwamnatinsa musamman aka magana cin hanci rashawa da ya yi wa gwamnatoci katutu. a kaga ai shi cin bashi na farko tukunna ba ba ba kafa kasa ta duniya hatta manyan kasashe da ake gani sun ci gaba wajen arziki su ma suna daukan irin wannan bashi don su gudanar da ayyukan su na cikin gida ba cin bashi ba laifi ba ne abin da aka da kuɗin shine ne zama mai muhimmanci ma'ana misali idan ka je ka ciwo bashi ko ba tsaya kai da fata aka yi mutanen al'umma aiki da kuɗaɗen ba to kaga ai a nan wurin kenan ciwo bashi bai yi amfani ba amma shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dauki aniyar cewa duk kwabon da aka dauko duk dalan da aka dauko za a yi aiki ma yan Najeriya domin su more ma wannan demokradiyya da ake ciki baya son a je a ciwo bashin da kawai a zo ana neman ya aka yi da kuɗin ma a rasa in Allah da wannan shi shine sai yan Najeriya sun ga abun da aka yi da wannan ah, bashi na kudin da aka azo saboda haka maganar cin rashawa da kuma almuhadana da dukiyar jama'a yana cikin abin da ya ce dole a tsare saboda bai yiwuwa a je a ciwo bashi kuma a ɗauki kudaden nan kuma a neme su sun kalwanta. a da umar faruk musa da wannan tambayoyin alhaji abu usman attajiri gogagge dan kasuwa ya rasu a kasar waje na wato dan kasar kamaru samun labarin da ya rikita masu madafun iko a kasar kane jefa talakawa cikin hali na rudani yankin adamawan kamaru tare da sauran yankuna baki daya da suka zo a cikin kasar da ma wajen kasar suna zaman makoki a garin gwandare ga wakilinmu muhammadu rabiu da ƙarin bayani a wannan rahoto an tabbatar da labari a yammacin ranar juma'a sha uku ga watan oktoba daga wasu majiya cewa alhaji muhammadu abba usmanu ya rasu a kasar turkiya inda aka kai shi asibiti shugaban karamar hukumar vina ive bertrand awunfak ya tabbatar da labarin malam muhammadu sunusi gani yake cewa yawan kaji an kira mutum attajiri ba mai maran dukiya ko arziki na shekara goma ko sha biyar ba wannan dukiyansa ya fi shekara sittin yake dama da dukiyan nan yana da manyan kamfanoni ka san ana kirga ka masu kuɗi to kamfanya za a tambaya kamfanya nawa kake da shi to shi ya mari kamfanya daban-daban sun fi kamfanya biyar zuwa shida wannan kan iya abin da ni na sani ne na nima dan kasuwa ka san gaskiyan al'amari mutane da yawa ba za su fahimci an yi asara ba amma da ka ga mutanen da suka zo zana idan sannan ni tun da aka haife ni a gawon dare ne yawon duniya na na danna zaune a gawon dare ban taba ganin al'umman annabin da aka cika kamar nashin nan ba to na biyun kuma ka ga mutum ne da Allah ya masa dukiya ya masa arziki arziki arziki menene lafiya da 'ya'ya alhaji abbo mutum ne mai tsananin son addini wanda aka kiyasta masallatan da ya gina kimami sittin ciki da masallatan juma'a a dukkan manyan biranen arewacin kamaru muhammadu kabiru dan jarida ne ya ƙara da cewa ko kuma in ce jarumi ya yi ma'addini tattali wadda yake a cikin arewacin ƙasar kamaru bayan da bai gina masallaci ba na tafi can ƙasan kudu to alhaji mamadu abu usmanu ya taimaka ma addini da gaske na farko alhaji mamadu abu usmanu ya gina masallatan juma'a cikin arewacin kamaru hamma da kudancin kasar kamaru duk waɗanda suka kawo tambaya suka ce suna so a gina musu masallaci a guje a cikin gaggawa na tafi wajen shi muna hira ya ce mini yanzu dai masallatan da yake da shi ɗari biyu da hamsin da biyar amma kuma je sake ɗaukan waɗansu wanda yake kuda bayan ran shi abin da ya zana za a martaba shi za a yi waɗannan ayyuka. Haka kuma ya yi rarrabuwar kawuna a harkan kasuwanci ta hanyar mallakar garke mai yawa shahararriyar gonansa a yankin Adamawa ya kai dubun dubatan kai Alhaji Abbo ya kuma kasance mai shigo da kaya daga kasashen waje, mamallakin kamfanin sukari da na sarrafa masara da sauransu, da gidajen yawon bude ido kamar Hotel Relais Saint-Hubert, Malam Awal ɗaya ne daga mambobin fati. A Adamawa gaba ɗaya an ga wundere a kamaru kai a afirka gaba dai an yi asara balle ma mu 'yan fatin rdpc wannan babban asara ne yanzu dai rdpc kam adama wannan shi ta allah kawai alhaji abbo wato namiji ne ya tsaya matuƙa gayya a sha'anin fatin rdpc ko a can ƙololuwa a kwamitin central abinda alhaji abbo yake cirewa ya tura babu mai cirewa ya bayar a duk abin da ya taso alhaji abbo ne duk abin da ya faru a fati alhaji abbo ne in dan fati za a ma mutunci alhaji abbo je kira ya je ya tsaya yayi in dan fati ya samu matsala alhaji abbo je takarda ya haɗa mutum ya tura a kai kwamite central muhammadu abbo usmanu wanda ake girmama shi sosai a yankin shi ya zama ɗaya daga cikin mambobin ofishin siyasa na jam'iyyar cpdm mai mulki ta shugaban ƙasa polbia ofishin na ɗauke ne da mambobi uku kacal fatin ta naɗa shi a matsayin shugaban tawagar na dindindin a jihar Adamawan Kamaru. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu kuma Allah jikan Alhaji Abbo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu sai a shakata da wannan waka. Kaji kadan guna canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. amshina kai kai malo kana na zan ya shato mamalo gumi na yake ci kayan yara gumi na nake ci zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci madalla da fata an shakata da wannan waka yanzu kuma lokaci ne da sanin shabu malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman a najeriya yanayi ya canza damuna ta fara bankwana buji kuma ya cinno kai gami da kuncin da aka jima a ciki da kuma barazanar karancin abinci sabili da 'yan ta'adda sun hana manoma aiki a gonakinsu hakan ya sanya ma'aikatar gona ta najeriya ta bijiro da wasu tsare-tsare don fara aikin noman rani ga dangadan da nufin wadata ƙasa da abinci. Ministan gona Abubakar Kiyari ya bayyana tsare-tsaren da suka yi ga manema labarai a birnin Abuja hirar da ya da su. Daga sabon shekara akwai immediate plan da kuma akwai wannan short term da medium da kuma long term. To shi ne yanzu wanda muka tsara tsarata ne noman rani shi ne yanzu muke so mu fara a cikin wata mai zuwa kuma za mu fara da noman alkama ne to a yadda muka yi tsarin mu noman alkama din muna so a yanzu mu samu kamar hekta dubu saba'in wanda mu da kanmu za mu yi wannan tsarin a ciki akwai tsarin da african development bank akwai project da ake kira national agricultural growth scheme agro pocket shine suka ba mu ah, tallafi da za mu noman alkama ga wanda kuma shi president uh, bala ahmed tinubu ya ba mu shi ma dama zai kara shi alkama din shinkafa da masara da rogo to shine za mu fara a watan zuwa akwai taki a cikin wannan tsarin da za mu yi na wannan noman rani da muka shirya za mu ba su iri da kuma taki da kuma duk irin kai uh, maganin kwari agro rangers din daman na nigeria civil eh, security and civil defense corps kuma mun magana a cikin wannan eh, tsarin da muka nuna cewa ba ma su kare ba za mu engage duk sauran security agents din saboda a tsare eh, manoma daga wajen wannan bala'in da yake ba kudin abinci sun tashi amma kuma akwai dalilai da yawa da ya sa kudin abincin suka tashi ba abubuwa ba ne game da wajen harkar noma misali akwai inda akwai tashi hankali inda ba za a iya ba a noma a wurin to kagin karanci akwai karancin abinci a nan to dama inda yawanci inda akwai wannan karanci din kuɗi zai tashi kamar yadda ta nuna gwamnatin president bola ahmed tinubu yanzu sun ba jihohi dama sun ba su kuɗi su sayo abinci su ba jama'a kayan gona da yake fitowa mun gan farashi ya fara sauka. akwai kashin da yanzu za mu yi akwai kashin da za mu kuma nan da cikin wata shida akwai kuma wanda za a yi cikin shekara biyu akwai wanda kuma za mu yi cikin shekara hudu sati shida muna duba wannan abubuwa mun tsaya mun samu birishin daga ma'aikata kuma mun tsaya mun dudduba duk shin koyaya manoma za su ce game da waɗannan abubuwa da aka bijiro da su Ahmed Salele malumfashi babban manomin rani da damuna ne. Um, an Salele ya kake kallon wannan yunkuri da gwamnati ta fara yi wato na ganin cewa an bunƙasa ayyukan noman rani a halin yanzu da ne muke gab da shigarsa saboda sanyi ya zo. Wannan abin da suke shirin yi abu ne mai kyau ya kamata mu san matsayin katsina. Mu katsina nan muna da dam guda biyu manya-manya daga wanda ke da 500 hectare sai wanda ya yi. Hmm. kuma an yi dam ɗin nan an sa mashi komai kamar sabke dam ma ai daɗe da gama haɗa shi ba an haɗa mai sola an haɗa mai janaretoci manya-manya na fita kunya eh. amma ni ban taɓa ganin an noma ko wani tumatiri ba an ɗauko daga wurin an ci za a kai shi wani ƙarar sabke dam wasu mutane na ɗan zuwa suna ɗan ƙanƙana da su da sauransu amma a yi shi wadatacce ni na san za mu iya noma alkama a sabke dam da wancan dam ɗin na gwaigwaye za a iya noma alkama da za ta ci da kusan wayannan jihohin na arewa baki da in dai da gaske ne za a yi noma. To kamar So, alfarmar da muke nema wajen minista a yin zai yi. Mm. Ya taimaka ya zo ya ga wayannan da ya ga hectares of land da ke wurin ya ga irin gudunmuwar da za a baji haka sana muna da manoma shirye suke su yi amma ba su da karfin yi ga talauci ma mutane yawa kuma ga man fetur ba ka iya yi ba dan wuri ka ce bari ka noma banda sabis banda biyan kuɗin mai aikin in ka hada da taki da feshi sai ka kashe dubu ɗari da hamsin ko zuwa dubu ɗari biyu kuma baka da kokobo da ka ya kamata minista ya zo tunda muna da solar power a can a yi community a yi sensitizing mutane munan kazana mu a shirye muke kafan na nan akwai kungiyoyi sosai manya-manya da na afan da na waye waɗanda za su taimaka a haɗa mutane a noma ma jiha ko kuma mutanen su noma ma kansu. Har wa yau game da ra'ayoyin manoma abokiyar aiki na Madina Dauda ta zanta da wata babban manomiya a can birnin Abuja ƙarshen wannan taro da ma'aikatar ta yi da manyan manoma masu ruwa da tsaki. Sunana Asma Begum Mirza, ni 'yar Nigeria ce daga Kaduna State, ni manomiyan shinkafa ce. amma ina harka barkatai daban-daban ina sarrafa ina processing agri products ina zumuna ma kokari akan export sauran abubuwa kamar misali akwai yadda nike shirya tsamiya fa tsamiya nike shirya shi in mai da shi drink kuma in mai da shi concentrate larabawa suna shan shi a tea to ana san shi sosai to kaga muna da shi barkate a nigeria hmm. o shi yasa aka yi wannan conference ai don a yi shawara a gane juna a gane matsalolin juna a yi yadda za a gyara al'amura to ni dai a gani na ya yi kyau gaskiya kuma abubuwan da suka fada in dai an bi shi ya kamata kuma in an, an kawo tallafi za a yi amfani da shi ya kamata to za a gano sakamakon abun ya yi kyau matsala ba wuri daya bane fa wuri da yawa ne yanzu misali ka gani manomiyan shinkafa ce dole sai da na bar gona na gona na zan yi in sa mutane aiki misali a lokacin shuki tunda hannu muke shuki wallahi tallahi wasu lokacin mutum dari da hamsin suke aiki don shukin nan akwai lokacin ba ka so ya kure ya wuce wannan lokacin sai ka shuka to gaba daya za ka yi gonan gaba daya wasu lokaci wuni guda kana so ka gama kammala wannan abu ka gan irin wannan mutum in ka ce ya bar gonan shi ya tafi don tsaro ya zama matsala ya tashi ya tafi wani wuri kuma bai samu gonan yi ba mai zai faru amfanin gonan da shi yake sa ya samu ba za a samu ba kenan ko hmm. wanda suke aiki tare da shi su samu aikin yi to kagan su ma babu ko to ba ni kadai bane akwai manomi da yawa ba karamin manomi ba akwai medium akwai babba duk abin ya shafe mu na biyu yanzu misali zan baka misali na shinkafa shinkafa akwai shinkafa kala kala kala me yasa mu ba ma shuka shinkafa da za a yi kudi sosai da shi misali basmati ni na kawo shinkafa informally nufin ba da bi ainihin doka ba na je na shuka kuma na samu 5.7 tons per hectare habadan allah wannan ba karmin good ba ne fa amma ba zan iya ci gaba don me ni tallakan manoma ne ina zan je in kawo su iri wannan irin da na kawo na kawo shi haka kawai a hanya ne na samu nawa hanya na shigo da shi da na yi wannan trial din nan kuma ya zama to very successful amma ba zan iya ci gaba ba dole a kawo iri da zai yi mana da kyau zai mana amfanin gona ya linka ya linka kowane shinkafa ka dauka misali in kilo ɗaya zai kawo maka naira dari biyar basmati zai kawo maka dubu ɗaya da dari biyar don allah me yasa ba za mu shuka shi me yasa ma ma son abin da zai karo mana kudi ba duk kokarin da za ka yi taki ne eh, gyaran gona ne waye wa duk ne da wancan shinkafan da wannan shinkafan amma gashi wannan zai fidda maka kudi ya fi wancan to wani za ka shuka wanda zai fi da maka kudi amma to ina irin take babu gashi ina kokari yanzu shekara biyu ina kan kokarin kawo irin nan har yau dai ga nan dai ina cikin kokarin iri kamar ma ne akwai dokokin shi akwai dokoki akwai seed council na je na yi register company a seed council na yi kaza na yi kaza kuma wancan man kasa ce wani iri seed za su iya sako mana shi ma doka ne kullum in an kai wajen march sai a ce ma ai ya kare babu wanda za mu sai da maki to wannan karan ni ina so in je in doko shi da kai na Allah sa komi in iya shirya shi in yi shi ya kamata in bi duka dokoki in kawo mu yi yadda za mu iya yin shi a nan ƙasar Nijeriya. Babu shakka wadata ƙasa da abinci shine babban ginshikin tabbatar da zaman lafiya. Wajibi ne a kawar da dukkan ayyukan ta'addanci don manoma su koma gona tare da samar musu da na'urorin aiki na zamani da kuma iri masu yabanya saurin yi wanda za su bunƙasa ƙasa da abinci cikin takaitaccen lokaci don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da al'ummar da ke cikinta. Sani Shaibu Malumfashi murai Amurka daga Katsina, Najeriya. Haka da Sani Shaibu Malumfashi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kwallon kafar najeriya ta super eagles ta sami nasarar doke 'yan wasan kasar mozambique a wata wasan sada zumunci da aka fafata a yau litinin wannan nasarar kan 'yan wasan mamba na kasar ta mozambique da ci uku da biyu ta biyu ne bayan kunnen doki da najeriya da ta yi da kasar saudi arabia a wata wasar ta sada zumunci a kasar portugal a yammacin ranar juma'ar da ta gabata to sai dai fa mozambique din ce ta soma shiga gaba a wasan na yau biyo bayan kuskuren mai tsaron gidan najeriya amma daga bisani najeriya da ta farke ta kuma zura kwallon da ya bata nasara tsohon mai horar da 'yan wasan chelsea ta ingila antonio conte ya ce ya yi watsi da wani tayi mai gwabi da aka yi masa na komawa aikin horar da 'yan wasan wata kungiya ta kasar saudi arabia conte ya ce ya ɗauki matakin ne saboda bukatar da yake da ita na komawa ko dai as roma ko kuma napoli tsohon kocin na tottenham ya ce ya yi nadamar barin aiki a juventus ta kasar italiya a shekara ta 2014 domin komawa aikin horar da 'yan wasan kasar ta italiya inda ya yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin ya koma chelsea a shekara ta 2016 a 'yan kwanakin nan an yi ta baza raɗe-raɗin da ke alakanta kocin mai shekaru 54 da haihuwa da komawa zakarun serie a wato napoli yayin da kungiyar ba ta gamsuwa da kwazon aikin Rudy gashiya. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta tuntubi Conte kuma ana sa ran za su so tattaunawa da shi nan ba da jimawa ba. Kasar Algeria ta ce ita ce za ta karbi bakuncin wasannin da kasar Falasdinu za ta buga nan gaba sakamakon bukatar hakan da hukumar kwallon kasar ta Falasdinu ta gabatar mata. an tsara kasar ta palestinu za ta soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta 2026 a yankin asiya a wata mai zuwa to sai dai wasan su ta farko ta neman gurbin gasar da za su buga da lebanon a ranar 16 ga watan nuwamba za ta kasance ne a kasar hadaddiyar daular larabawa zirin gaza na fuskantar mummunan harin ramuwar gayya sakamakon harin da hamas ta kai kan isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 1,400 murtala faruk sanyin na a washington dc Tuma da yanzu kuma da wannan muka zo a ƙarshen shirin wato labarai a takaice a yau litinin jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa ana samun karuwar fusatar al'ummomi a chadi yayin da dubban 'yan gudun hijira da ke tsere rikicin sudan ke ci gaba da kwarara cikin ƙasar lamarin da ke ƙara nauyi akan ɗan arzikin da 'ya ƙasar ta chadi ke gurgura domin riƙe rayuwarta madalin alingi sakatariyar kasa a bangaren tattalin arziki da ke da haɗin gwiwa da bangarorin ƙetare a harkar tattalin arziki a ƙasar ta chadi ta ce akwai mutane a cikin chadi da su ma suka rasa su daga cikin al'ummomin nasu sakamakon nauyin da 'yan gudun hijiran suka ƙara jibgawa ƙasar. bangaren shari'a na ma'aikatar tsaron amurka ya buɗe wani bincike kan laifin nuna tsana sakamakon kisan wani yaro ba amurki ba falastini a ranar asabar kusa da chicago na jihar illinois kamar yadda babban mai shari'a na amurka mary garland ya sanar an ce mai gidan da yaron mai shekaru shida a duniya wadaya alfayum suke zaune da shi da mahaifiyarsa ne ya daba masa wuka har sau 26 ita ma mahaifiyar yaron hanan shahin mai shekaru 32 ta samu nata raunin amma ana sa ran za ta rayu amurka ta ce za a sake bude kan iyaka da ta tsallaka tsakanin zirin gaza da masar duk da dai ba a san takamaiman lokacin yin hakan ba to masu sauraro da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato sai kuma da safe ke za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri kafin mu sallama da ko bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga garkuwar indo tun safe alhaji lawal rabiu safe a jihar zamfara najeriya da iyalansa da ma dangi baki daya bisa rasuwar 'yar uwarsa mansura lawal anka wanda ta rasu sanadiyar tiyatar haihuwa wato cs da aka yi mata to allah jikanta da gafara ya kuma ba da haƙurin wannan rashi yanzu a madadin hawa sharif da ta taimaka min gabatar da shirin da kuma wato fiona fiona wa mayi da ta taimaka wurin haɗa shirin da kuma zainab abdulrahman baba ya kuma ke sallama salamu alaikum